da ya kandari sai da cikin manyan malamanmu shehu malami malamu kai aka da suna kaduna wani bisa ana ya kandari ya halarci wannan birni da kwakwato domin tafsirin arziki kuma da ba da gudunmuwa ta kanan da zarurka daban-daban a cikin wannan wata mai albarka ga shi Allah cikin kaddara wanda da wasu ya kaddari malam ya kawo mana ziyara a wannan makarantar ta markaz na alin suna wanda aka fi sani da wato cibiyar ahadin baitu wasu sahaba ta Najeriya da ke da wata a nan cikin gari kwakwaro muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimaki malam Da tsara ma lafiya da ƙarfin gwiwa da ikhlasi da hidimar da ya kuma addini muna roƙon Allah ubangiji ta'ala yadda malam yake ba da gudunmawa ga addini Allah ya su zuriya Allah ya ba su tsawon kwana mai albarka Allah ya haɗe ya da su a gidan aljanna Allah ya yi ma su zai tura rarar yan uwa kamar yadda muka saba in mun zo karatu kuka yi kawai ku yi shiru ku nan muna roƙon alfarmar ku ba mu wannan haɗin kai ku saurayi da siya da malam zai yi mana allah ya ba malam sadakken halki da faɗin abin da zai amfani mu duniyar mu da lahirar allah ya bai wa malam gata a isa da wannan sabon allah don allah muna roƙon ku ku ba mu haɗin kai ku ba mu haɗin kai saboda allah na siya da malam zai yi mana allah kai mu da jagora kafin in rika yi magana ga malam idan an so karatu babu jikin jiki a yi shiru kuma a saurara don Allah a yi shiru a zauna waɗanda a cikin cikin ruwan isan su zauna sannan daga yanzu duk wasu mata fi shigo ƴan mata yin zuwa su tura su akwai sauran fili cikin gida na lura cikin gida akwai fili sannan makarantar madina akwai fili idan cikin gida ya fita a wani kofa a daidai shigowa ta koma wacce makaranta akwai sauran biyu a cikin ka tun da ana jin jin Allah ke mana jagora na a kan maka lafi fadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإبراهيم كبيرا رسولا الذي يعلم ما تحمل كل انثى وما تجيد الارحام وما تنسى وكل شيء عنده مثله والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كذلك عليه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani yau mana ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ina ganin sha tara wata ne kuma manta mana mutumi wato watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai abu na farko da nake so tunatar da ɗan uwa mata a kan shi wato yanayin yadda kwanaki suke gudana dukkan alamomi da suke nuna cewa allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya yi ko yana matsowa wanda zai baje duniya mai tashe ta kullum kankama suke dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la taqumu as-sa'atu hatta ta tsara ban zaman yace al-qiyama ba za ta tsaya ba Siyan an samu lokaci ya mutu ya ce allah subhanahu wa ta'ala zai mayar da wato shekara za ta dawo kamar wata daya wata daya zai dawo kamar wato sati daya sati dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da shi ya dawo kamar kwana daya kwana daya Allah ya yi da shi kamar awa daya awa daya amma da shi kamar safar daya don mutumin da ya kalli yadda al'amuran na rayuwa suke tafiya da su ya san cewa mun fara fuskantar al'amuran da suke da alaƙa da haka da idan aka ce an yi azumi to mutum zai ci gaba da harkokinsa sai an dade ya manta sannan sai da an ce ga wani azumi da ba zuwa amma yanzu abin ba haka ba kuma yadda nake da imanin zan mutu hukuma ga Allah ya kashe haka nake da imanin yanzu cikin wanda suka tara a cikin kwanan aka yi azumin bana da su wallahi akwai wanda sai shekara ta zago wani da su wannan tabbas ne kusa wannan da ta yi ba mamaki wato ke ce shekara za ta zago don kun san wasu watakila a ana jin wannan zaman da su amma kuma ga shi bana ta wuyi ba su ba haka wata rana za ta ga an kewaya an kewayo babu ainihin wasu mutum shi yasa ali bin abi talib yake faɗa yake cewa fa inna yawma amalun wa ghadin hisab yau aiki ake yi gobe an kiyama sakamako ake karba duk mutumin da bai yi amfani da lokacin shi a aiki ba babu yadda ka yi. bayan rayuwa ta tsari kuma yanci wai na firin ta dama da zai samu yi ainihin wasu aiki wannan shi ne abu da abu na biyu dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa kaf a doron kasa dalilai ne kai guda dalili na farko shine mutane su gyara alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin sa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita shi sa kawai shi yasa don mutumin da ya mutu ya kasa sauki haƙƙin Allah ta hanyar ya bauta mata shi shi kaɗai a haɗa shi da kowa to mace ne shi ko namiji ya tattabo rigimar da kuma an fata bata wadda babu ranar da za a shirya shi ya sa malam abu na mange shi cewa Allah ya ji kansa ga shi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gari ka da kan mutu sai a sai ka da tufan da ba zai ban ba kullum. yanzu don matan da suke yin tsafi tsafi da harkar sigiri da shiga bukare ba ana yi bane wai dan lalara da gyara a neman duniya da kyau kuma abin bakin da an ce wani bakon boka ya zo wanda an canza musu sunaye malamai ake ce musu akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya da su wayannan magada arnan baya ne ba magada annabawa ba da mun malami bakatin annabi karantar da mutane amma wanda za a zo wajen shi da bukata ya ce bukatar ba za ta yi wasu ya yi rubutu a gaban shi ya kwanta da masu ya amfani da ita sannan kuma a ce masu malami magajin annabi wannan abu akwai zalunci a ciki kwarar da kin gaske to duk abin da za ki tara bayan kin saki layi shi ya yasa yake gashi ka cutar da kanka saboda kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka a ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan ba ba ka su ka sha kayi ce ba kamar ce kabari ya karba ka rufe tsufa ta sharba ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaɓa an ba fara ni da na kira ba ya ce in tana maka in kamanta tun kana ciki kun yi zance kai da rambin arshe ka ci za ka bi shi ka ko amince da ibada ta baka musu ba ka roƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji da Ya ce, amma ina ga sana ta bari ka cikin ba baka nemi sani ga malama ba tun da kuma mutum mai nemi sani ga malama ba an haka ko zai samu matsala shi yasa a wata magana yake cewa ka ci ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya guna ba zai daraja a layara da aka yi ce tutun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka san nemi tauhidi da sallah san sa alwala da wanka tun ba a kuma mala'ika ba saboda da an riga an mala'ika shi nan magana ta riga ta lalace to kowace a cikin ku abu na farko ta kalli alaƙarta da Allah wajen bauta maka shi shi kaɗai ba tare da sa maka kishiya ba duk wacce ta kuskura wannan alaƙar ta lalace ta bar duniya to ta riga ta yi hasarar da babu kuma ranar da za ta dawo ta gyara abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana aiko annabawa ne don mutane su gyara alaƙar su da ke tsakanin su idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'abdu salihu ko al'amatu saliha to abinda ake magana ita ce matar da ta tara wa'annan abubuwan guda biyu ya zamanto alaƙarta da Allah subhanahu wa ta'ala tana da kyau sannan alaƙarta da mutane ‘yan uwanta suna da kyau babu yadda za a yi namiji ko mace mutum ya zamanto al'abdus sabir sai ya tsara wa'annan abubuwan guda biyu ko al'abdul mustaqim ala ta'atil Shi ne bawan da ya tsayo akan ma Allah da'a al wa bima alayhi min huquqil lahi wa huquqil ibad wanda ya tsayu wadan ya ga ya kare haƙƙin da Allah subhanahu ta'ala ya dora masa sannan yana kokarin ya tsare haƙƙin bayan Allah ɗan uwan shi amma duk inda kika zauna in ya zama to ake da ke ba amfanuwa ake da ke ba to kina da matsala in ana maganar nagartattun bayi na kirki to kar ma ki saka kanki ciki ba da ciki akwai wa'inda lalacewar su ta kai mazajen su da yau za su bar duniya ba za su iya ba da shaida ta arziki a kansu akwai wanda za ka gama ta shi ta mutu maimakon aziya masa ta'aziyya sai ka ga an ji mai barka ana ashe wacce ta tafi ce wallahi ai Allah ya raba ni da matsayaciya saboda alaƙar ta riga ta lalace abin ba shi da ba shi da ainihin wato ce da saboda haka karmace ta yi dawa kanta yayin da Allah ya haɗa ta da mutane mu'amala da zaman gida ɗaya ko unguwa ɗaya ko tashi za daga unguwar su canza guri wani dalili daga cikin dalilai ya zamanto ana jin zafin tashin sha saboda kyakkyawar alaƙar da take da shi da mutane ba na ku tashi bai zamanto kuma ana murna ku tashi saboda dama kin riga kin zama ma mutane annoba sun rasa yadda za su da ne duk mutumin da ya haka to ainihin wato akwai matsala bai sauke haƙƙin da ya kamata a ce ya sauke ba da mata da maza sun kasu gida hudu a ƙur'ani akwai matar da zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya taimake ta ita mutumiyar kirki mijinta mutumin kirki to irin waɗannan su suke haifar da abin da zai amfanar da ainihin wato al'umma Allah ya faɗa ya ce wa annabi zakariya wa zakariya in nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu shi ga shi mutumin kirki ga matarsa mutumin kirki da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dan da zai zo duniya ta karkashin su sai ya zama ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ma yaron suna da kanshi tun kafin yaron da duniya shine annabi haya idan zaki kulla alakar aure da wani to ki yi kokari ya zama mutumin kirki mata yanzu ɗaya daga cikin jarrabawarsu da masifarsu da kuma dalilin da yasa suke shiga cikin rigima a yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba su shawara kuma ya ba mazan shawara ya ce idan mutum ya zo yana neman ku da aure ku auna shi da abu guda biyu kawai dinahu wa kulqa ku kalli addini shi sannan ku kalli ɗabi'ar shi idan mutum yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau annabi ya ce ku ba shi aure ku yadda arziki Allah ne ke da dama a nan wajen akwai waɗanda sun san wasu mutane da suka taso a da ba masu kuɗi ba ne Allah ya mai da su masu kuɗi kun san kuma akwai wanda suka taso suna da kuɗin kuma Allah ya kwace kuɗin to sai ya zama sai aka ajiye wannan shawarar da annabi ya bayar sai yanzu da ka zo neman aure sai a kalle da wace mota ka zo da ita a wata ta kake aiki a federal government ne ko a state government ne ko dan kasuwa ne kai a ina tsoron kudan ka kake da ina da ina ne da sai zaman to mata sun fin jima da yanzu kuma ana ci gaba da shiga rigima duk abin da mace take nema a wajen namiji in ya rasa waɗannan qualities sun guda biyu ba shi da addini to ba yiwuwar zai ke tsare mata aljannata don mata kuna da launin da mace ko ta yi karatu tana bukatar wanda zai sai ta shi yasa aka yadda mata hudu su zo karkashin namiji ɗaya su zauna ya shugabance su don zai ke ɗora su a hanyar da za a tsira don yanzu nan ba ga shi kun tare a wajen karatu ba a yi maganar mota a yi maganar kabari wataƙila ma masu kuka shi kuka in ba dan azumi ba ne in an jima idan mai ganga ya zo ya kiɗa ganga gangan wallahi da suka taru suna ɗibar ruwa za su ɗauka ba da ake yi makaratu mara da saboda wata dama sai da ce sashi ɗaya tana ba ta kamarta a hanya ta yadda in lokacin biki ne zo ta ɗibi rawa da kyau da kuma yanzu sai kun yi a hankali idan kuka taru a wajen biki ko ku uku mata ne Sai kika ga wata da waya tana ɗauka to ki hankali yanzu da an ɗauka kawai kafin minti biyar goma sai kaga an ɗora abin a kan to kuma wannan da zarar an ruwan ɗauke ki kina rawa ta rashin mutunci aka ɗora a kan mutu don ba sa ba an kashe rayuwa ki don jin mutumin kiki ba zai da kuma zuwa alaƙa da ke ta ainihin wa aure ba wannan matsalar akwai ta to sannan kuma sai annabi ya ce sannan sai ɗabi'un mutum ba yadda za a yi mace ta samu mutuntawa a alaƙarta da namiji idan ba shi da ɗabi'a mai kyau shi yasa wani aka yi rashin aka ba shi aure biyu da ɗabi'a mai kyau zai dake shi har bismillah ba sai ya yi su ya yi bismillah sannan yake fara su sai ka ga rikici ya haɗa yarinya da miji yarinya ta tashi ka taho gida mijin ya biyo ta gida akwai wacce mijin ya zo har gidansu gaban baban ta mahaifiyar shi baban ne magana in yi magana siyaman ma kai wannan siyaman mare shi saboda ba shi da kuri ba shi da ɗabi'a da kyau su kuma mata yanzu sun ta inda aka ce abu na rayuwa yana da alaƙa da akwai duniya da za a samu a ciki to ko mai zai biyo ba za su iya ɗauka kuma dama ba wuri ya ce in dai da kwaɗayi da wulaƙanci wanda ya kuskura dama ya hau mota kwaɗayi to ba mu inda za ka tsaya da shi sai shagina ta tashar wulaƙanci allah madaukakin sarki ya sa a akwai abubuwa da ya kamata in faɗa da dama wurin gaske gaske wanda suke da alaƙa da wannan mawkin annabi ibrahim ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan allah al'imamul bukari ya kawo a cikin bukari ya kawo babu ƙaunin lahi ta'ala wata firu wata sallallahu ibrahim a kalibar al'imamul bukari yake cewa baina kuwa za su yi wata rana annabi ibrahim yana cikin tafiya da matar su sara in a ata ala jabbari min al-jabab lati sai sai wani gari daga cikin wani gari na sarki wasu sarakuna irin yan kama kariya din fa qila lahu ya kace wa annabi ibrahim inna haula rajulun ma'ahu kama aka aka fada wa sarki aka ce ga wani mutum ne ya shigo garin nan da matar shi min aka sanin naki kuma matar da ya turo ita tana daga cikin mafi kyawun mutane fa arsala ilayhi ya yi kayanci yana kiran annabi ibrahim ya zo wata alamu an harsa ya tambaye shi ya ce wannan da kuke tare da ita wace ce da ya tambaye shi faƙali sai ya ce man hadi ƙali sai ya ce ukti ya ce wannan yan uwata ce na ba kafin su tafi sai da ya ce mata kin ga yanzu a doron ƙasa babu wani musulmi da gani sai idan ya tambaye ki ya ce wace ce kike ce ki ɗan uwata ce dama in ya tambaya ya ce wa ce wannan idan ka ce yan uwa ka ce sai dalil amma kana cewa matar ka ce sai karbi sai ce to in ya tambaye ki ya ce wa ce ce ki ki ce ki yar uwa ta ce ne kuma ina nufin yar uwa ta a wajen addini haka aka yi kuwa wannan sarkin duk da haka da ya tambaye ki ce ki wa ce ce ki ta ce yar uwa ta ce dan uwana ne bai hana ba ya ta sai da yi kokari Ya sa ya ce ainihin wato a zo masa da ita lokacin da ya kankin yana so zai ba ta da ita abin da shan buɗe baki ta ce Allah ka san tun da nake ban taɓa alaƙa da wani namiji ba ta hanyar banza ina roƙonka ina da wasu da wannan Allah ka kara mutunci na kada ka bari wani abu ya shiga tsakani na da wannan lokacin da ya matsota, sai ya ji kamar za a mai shokin sai da ta kai har sau uku sannan daga ƙarshe ya kira fadawan ya ce to wannan matar da aka kawo ba mace ba ce aljanna ce sannan ya ɗauki kyautar baiwa ya ta ita ce hajar. wannan hajarar ita ce ta zo ta aiki annabi isma'il dan annabi ainihin wato ibrahim to shi yasa za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta shi ga shi mutumin kirkin da duk duniya babu mutumin kirki kamar sa sai kuma Allah ya haɗa shi da mata mutanen kirki ta yadda idan ana maganin alfahari da miji babu matar da za ta yi alfahari da miji sama da matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gurguje saboda yanayi na lokaci mace ta kirki da Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yace fasalihatu mata na kirki zan faɗi wasu daga cikin sifofi da malamai suke faɗa sai wannan ita ce sifa ta mace ta girki sai ki ba sai ki ga gudanar suke da shi da hakan da kuma akasin hakan ina ne suke da matsala ina ne kuma ki gyara matsalar sifa ta farko da ake gane mace wannan ta girki ce ta da Allah da mutane ta shine an takuna muti'atan lillahi ta kasance tana biyayya ga Allah في السر والألم a goye da bayyana sannan ta kasance tana biyayya ga annabi muhammad ba wai biyayya ta ba ta ce wai kina bin allah ko kina bin a'a a aikace inda mutanen duniyar nan ka za su ce ga abin da suke so su kuma Allah da annabi ga abin da suke so kin yadda kin zaba wa kanki zaki saba da kowa saboda bin abin da Allah ya ce da annabi ta wannan hanyar ake ainihin wato ganewa domin yanzu da dama daga cikin mata idan suna son mazajensu. to su saba mun Allah akan mazajen nasu abu ne ne su da yawa yanzu akwai rikitan da ya faɗa min na mata ne ya ce min yadda matan aure suke zubar da ciki ko ɗan mata ba sa zubar da ciki saboda dama yanzu sun riga sun makan su ƙa'ida ɗaya ɗaya biyu uku suke so su haifa da haka da mace ta samu ciki sai a je a kai sai a zubar da ciki wannan shine abu na farko abu na biyu shine zaman tuma mace an ta hafa zaru fi nafsiha wa maliha wa ya zama to tana kokarin kiyayewa mijinta akan kin kanta da kuma ainihin wato dukiyar mijin a yayin da mijin bai akwai matar da ba da ma idan mijin sai ake ta mato bi inda ya je na wani zai samu ba daidai ba in tv ne ya samu an balle hannun in mai ne ya samu in ya tambaya ta ce ta sanya a kai ba kuma da na sani ba za ta bar shi a haka ya lalace ba sannan kuma ba na ta taɓa yin zafi alaƙa da wani namiji ba saboda mijinta benin ya yi tafiya amma wasu matar, da ranar aka ce mazajen su sun yi tafiya sun babbari sai ta tama ta shiga gari sai ya tafi sannan abu na uku shi ne zaman su mace tana kokarin wato faranta ran mijinta duk lokacin da mijin ya kalle ta ba mace ba ta zaman su a busan kamkariya ta ɓatare ta dake a masa wata walla da dama daga cikin mata da in ka gama su tana lokacin murya wajen magana ku ta tafi cikin ɗan kunna kasuwa a can za ka ji tana ayya wa da muhammadu don ana karfe mu amma in tana magana da mijin a gida in ta fara bala'i sai ka ga kama ɗakin lamu saboda bala'i idan haka haka annabi ya ce mace kake ita ce wacce man na nazarta ilaiha sarrata wacce duk lokacin da mutum ya kalle ta zai za ta faranta shi yasa yanzu in na tashi na tafi wajen mutum ina iya gane gidan akwai lafiya ko ba da ka je wajen mutum kace da Allah ai maka sallama da wani kaga ya riga yaron fitowa to dama Allah Allah yake Allah ya kawo sabon da zai fita a gidan yaron amma in gida lafiya a ne idan ka tura ka ce a maka sallama da mutum za ka ga bai mutuwa a lokacin da kake sallama da shi sai ya dan jira minti biyar zuwa shida zuwa goma wani ma sai ka tsara tura a ji a faɗa maka ina jin shi yana gashi nan gashi nan saboda gidan ba matsala da ka bai san abin da zai fito da shi daga gidan in ba dole ba wannan yana sannan abu na hudu shine Allah ta tsaro da minan baiti illa bi kada mace ya to za ta fita daga gida sai ta nemi izinin mijinta yanzu kaso goma na mata kaso takwas wala ba su ma iya tambayar izinin ya ake fita ba kawai da gari ya waye kuna zaune sai ta baka labari ta ce gidan su wanci wanda ba ta haihu sannan a gidan su wanda ma ba Allah ta fi wanda ma ta rasu sannan kaza kaza kaza sai ta gama baka labari wannan labarin da kake baka wai shine izini cewa wai za ka fita take ne to wannan masu dan damar nawa kenan wasu kuma kai kana kokarin zaka shigo gida ita kuma ka ganta ta rato da ka tana sauri ina za ki shine tana da Allah gafara sauri nake yanzu yanzu na aka aiko gidan su wanda matsala ta faru makulli yana nan kan wando ya hankali kar ya faɗa ni da sannan idan ka tambayi waje ne biza ta wallahi sai ta goma daga san ta biya san ta yi san daga san ta biya san ta san duk matar da ta fita daga gida ba da izinin mijinta ba to tana cikin tsinuwar Allah da mala'iku daga lokacin da ta fita har ta je ta dawo me yasa shari'ar musulunci ba ta bar fita a hannun mata ba duk sanda suka ga dama su fita saboda in ka bar mace duk sanda ta ga dama ta fita to wata rana ko kana zaune labarin ne zama ko za a ce an ganta inda bai kamata ba wannan ita ce ka'ida ta ainihin wato mata sai aka ce kacce wuta sai ta sanar da mijinta ga inda za ta danye duba ga ya dace ta ji ko bai dace ba abu na biyar shine mace ya zamanto an takuna matan ma a zawjiha da'ima ta yi kokari ta zamanto mai sakin fuska mai mamashi a koda yaushe tare da ainihin wato mijinta sannan abu na shida an takuna da maratu shakiratan li zawjiha ya zaman to mace ta yi kokari tana godiya ga mijinta akan ni'imar da ya mata wa hiya tashkuru Allah ala ni'amil zawaj allazi a'anaha ala ihsan nafsiha na farko ta gode ma Allah ma da ya azurta ta da ya aure domin a lokacin da da yawa daga cikin mutane in suna cikin ni'ima ba sa gane kimar sai ni'imar ta san shi shi yasa wasu ana zaune lafiya sai ta kata yin abin da ya kamata sai sun je sun janyo abin da auren ya jijjige tukunna sannan daga ba sai su gane cewa sun yi kuskure kuma akwai kuskuren da in kai a rayuwa bai gyaruwa ya riga ya lalace to wannan shine ainihin wato abu na farko sannan babu yadda za a mace ta iya samun dan da za ta yi alfahari da shi sai idan ta hanyar aure ne ashe lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya azabta ki da yin aure ki gode masa a matakin farko sannan na biyu ki zamanto kina godiya akan ni'imar da mijinki ya miki domin ko Allah ya ce wa yana in shakartum dala azidan nan sai in kun gode ne sannan zan ci gaba da ƙara kuma annabi da yace ya leka wuta ya ga mafi yawancin wanda ke wuta mata ne ai daga cikin dalilan da yace zai kai mata wuta akwai wannan matsala ya ce kafurna al-ashira da yawan mata suna mutunce ma alherin da mazajen suke mu ce da za ka yi mu wata insani tsawon shekara daya duk da kai wata ba daidai ba sai ta ce wani alheri ka taba akwai wata ma za ta kalle ka tafi in ba dan kaddara ma ba za aure ka wai kaddara ce ta sa ta aure ka kaddara ce wai ta sa ta aure ka to kada mace ta haka duk matar da idan mutunci yi mata abu na alheri ba ta godiya to wannan alama ne ko Allah in yi masa abu na alheri ba za ka gode mai ba dan hadisi ya inganta annabi ya ce man la yashkurun nasa duk wanda in mutane suka masa abu ba zai gode masa tsarin aiki mai kyau ba to idan Allah subhanahu wa ta'ala ba ya masa babu yadda za ka gode ma Allah madaukakin sarki sannan abu na bakwai an tattara da wakat masu ta dinga zaben lokaci almunasib wanda ya dace والطريقة المناسبة لكم هنيا والتتداتي عند طلبها أمر عند طلبها يعد تكي نيما ولا الأمر ولا ذا أبدانت أبن شافي أبن شاف عينه وتو الأمر نعينه وتو كلا لما غنغنن دي كماتا yanzu da dama daga cikin mata ba su ma san ya kamata su dinga mu'amala da mazajensu ba akwai namijin da in ya fara hada to haƙuri yake so a bashi da ya fara faɗa in aka ba shi hakuri sai ce to shi kowa ya san zai faɗa su yana da gaskiya an ban magana akwai wanda in kuma ya fara to bari ake sauka. in ba ka ba in aka ba shi hakuri a lokacin yadda ka san wuta ce aka ƙara mata fitar zai ce an rena shi in ban da reni ma yana magana ana magana to sai mata sun yi la'akari da wannan sannan yanzu da dama daga cikin mata ba su iya la'akari da ba yayi kamata su dinga mu'amala da mazajensu ba wajen tambayar abubuwan da za a gudanar da rayuwa da yawa daga cikin maza da ba sa so su zauna ko filisi da matan su kaso goma wani namiji in ya zauna mace za ta mai magana takwas magana kuɗi za ta ya je kasuwa ya je ina ne ya je ina ne watakila bai samu kuɗi ba ya ci karo da wannan ya ci karo da wannan an yi zage-zage da wannan an yi jan ido da wannan ya dawo gida maimakon in namiji ya shigo gida gidan shi ya zama to nan ne inuwar da in ya tsibo zafi zo zai huta to wata kana shigowa sai ta ƙara maka bala'in da ya fi na da ya zauna sai ta ce to yawa nama tana shinkafar nan fa ta kare magi ya kare kalanzir ya kare wa sai ta gama lissafi tana gama sai a sallama da shi sai fita da yi sallama da shi ya fita in ya dawo yana ƙara zauna ba ta san me ya fita ba a fasan da dawo sai ta ce yawa ta ma tana ai babu kala, babu kala, babu kaza to shi yasa sai kaga dole wani lokaci sai an dinga samun bigingimu nan da can nan da can dole mata sai sun kiyaye ainihin wato wa'annan wannan yana daga ciki lokacin da mace take neman wani abu wa tafsha an yanzu da bi usulubin hasan ya zama to mace ta yi kokari ta samu usulubi mai kyau wajen ainihin wato magana wanda zai yi tasiri ga namiji a lokacin da take masa magana yanzu mafi lalacewar mutane a duniya shine fir'auna amma malamin suka ce shi magana matarsa ta yi masa sanda aka kawo annabi musa ta ce masa furnansa ainihin liwala don kai da farin ciki ya tabbata gare ni gare ka latar tulu wannan yaron kada aka yi shi a sa'an yin fa'ana ba mamaki nan gaba zai mana amfani a wani tsakiyar da walada kama yanzu aurar da yara kuke ko magana ma ba su kaga yarinya tana magana yadda ka san an haife ta a garin saba ba duk abin da ya fito daga bakin da fito ya fitowa ne ba ruwan ka. kasashen da yanzu kuna da akari da yarinya ta taso da girman ta mama ya fito mata a kirji kun koya mata yadda za ta zama aure ba ku koya mata ba ko sai ku ɗauki yarinya ku je ku aure da ita shi yasa <clears throat> ake samun matsaloli yanzu akwai yaran da ake auren da su ka ga yarinya banda indomi ba ta iya dafa komai ba ya zai zama aure ba ta iya magana ba ba ta iya abinci ba ba ta iya kwalliya ba ba komai ba ta iya ba an ji an aure ta ita dole yarinya an ta tafi dawo wannan yana daga cikin abin da yake faruwa sannan abu na takwas na alamar cewa wannan mace mutum ne kirkici shine an ta kona za ta kulkin hasan ya zamanto mace ta kasance tana da ɗabi'a mai kyau tana da ɗabi'a mai kyau akwai matan da za ka ga yanayin ɗabi'unsu ba sai da inna lillahi sannan abu na tara shine Allah rufa a sautaha ala zawjiha idan jadalat lokacin da duk wani abu ya hada kan wata matsala da mijinki bai fahimce ki ba ke ba ki fahimce shi ba to ko magana ake kar a daga manyan da wani zai gane cewa ga halin da kake ciki ko a irin wannan yanayin ya kamata a fahimci alaƙa ce ta shugaba da wanda ake shugabanta amma ina an gane amma ina akwai wanda wannan ba ainihin wato ruwansu ba matsalarsu ba to saboda haka yana da kyau a kiyaye da wannan sannan abu na goma ana so mace ta kasance an ta kuna sabiratan ala faqar zawjiha ta zamanto tana yin hakuri akan talaucin mijinta idan ka na faqiran idan ya kasance ainihin wato talaka ne shafiratan in ka na ganiya in kuma Allah ya sa mijinki yana da wadata sai ki gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau in kuma Allah ya jarrabe shi da babu ku yi hakuri da matar kirki da abokin kirki dukkan su ba a gane da sai an shiga matsala sannan ake gane su na faɗa a karatun da muka a can waccan unguwar ya akwai wata matsala guda biyu da ta faru wata mata sun samu matsala da mijinta ta zo sai kokarin ta shigo da mun ciki wallahi mun kasa shiga matsalar da saboda muna jin tsoron mijin idan muka je akwai tambayar da zai mana kuma ba wanda zai iya ba shi amsa mijin yana da kuɗi suna tare da ita Allah ya jarrabe shi da kariyar tattalin arziki sai da ta kai za a loda kaya a saman mota roka ko tirela ya yi escort ɗin ta tun daga kano har lagos don a ba shi naira dubu ashirin a daidai lokacin matar ta tada bala'i a tafi wasu yara bane ya yi ta ƙoƙarin ta fahimci jarrabawa ce ta rayuwa komai zai iya wuce ba ta gane ba saboda tana ganin ai da kyanta da birinta ta yara an an an ta samu hawayen banza suna zubo ta yara to ta zauna da sai kin lalace wallahi kaza kaza kaza kaza kaza yau a tsaro da wannan bala'in gobe ya kato bayan da zai kawai ya hakura yana nan yana sai wannan komin cikin mutanen da ya ce maka a baya suka ci karo da wani alaƙar sai ya sace janyo sai ya buɗa masa hanyar da ya yi kuɗin da ya ninninka da sai ta dawo da ta dawo take so a ji don Allah a samu mijin a yi masa mai ai matan ke na da wannan za ka gane sun ka ɗauki dama abinda bai kamata ka ba su ka ba ka giran to saboda haka wannan shi ne da haka sai muka ji tsoro idan muka je muka samu mutum nan aka mai magana cewa dan Allah ya haƙuri idan ya je hoton bayan ce Allah gafar tsamanin bada tsakanin ku da Allah idan kore wani matarsa ta mai haka sanda babu ake tare an ji daɗi tare da lokacin da babu ta kasa haƙuri yanzu kuma da aka samu ta sai za ta dawo a cikin ku tsakanin ku da Allah ba zai ji da wannan to wannan tambaya ce maka da tsoro kowa ya fi zuwa dan an je wallahi dan ba wanda yake da amsar da zai bayar sannan akwai wani mutum da na je gidansa shi ya sauke ni a Lagos yana da katon gida ya yi kuɗi ya zama babban mutum amma matarsa ɗaya sai yaransa an yi jin duniya tsara aure ce ba zai ƙara aure ya ce babu yadda za a yi ya auri wata mata yanzu wacce bata sanya akai ba ta zo kuma tana so sai ta yi kafaɗa da kafaɗa da mata shi yace ba matar da ta isa ta zo ta kafaɗa da kafaɗa da mata shi na ce masa me dalili ya ce min malam na shiga jarrabawa a rayuwa jarrabawar da zan tashi in tafi inda muke harkokin neman abinci ya ce wani lokaci in yamma ta yi kuɗin da zan hau mota in dawo babu sai yin kwana a saboda kudin da ya ce yanzu maganar da nake maka da ni ne ita don muna fama da ƙwarsa saboda wahalar da aka sha a baya ya ce kuma sai da maka shekara bakwai a cikin wannan yanayin da ni da ita ya ce an watso mana kaya a gidan haya ya ce na kwashe kayan ta na siyar kakaf a daidai lokacin da ake fuskantar wannan matsalar iyayen suka miƙe suka ce sai an kashe auren ita kuma ta ce ba ta ba ya ce to yaya kuma zan zo ɗauko wata mata da wata ba ta san wahala da aka fito ba ya to ba zai yi ba to da matan kirki da abokin kirki duk ba a gane su an shiga matsala to da haka ɗan adam idan aka samu a ci a gode ma Allah in babu a haƙura sannan abu na ainihin wato goma sha ɗaya shi ne an tafi sassan. ya kasance tana ƙoƙarin kwaɗaitar da miji ala silati walidayhi wa asdiqaihi wa arhami yana daga cikin alamar mace wannan ta kirkice ta yi ƙoƙari ya zama to kullum tana kulla alaƙa mai kyau tsakanin iyayen shi da kuma wato 'yan uwan shi wanda yake da alaƙa da sunan zumunci amma yanzu da daman mata da zarar an ce maka mace ta ƙuri mutum to so take sai ta raba shi da duk wanda yake da alaƙa da shi iyayen shi wane ne wane ne wane ne haka wannan yasa da dama suke shiga hanyar asirce asirce da tsafe tsafe haka suke to mace ta kirki ba ta yin da kanki yake ga mutum yana da alaƙa mara kyau da iyayen shi ki kokari ki taimaka mai wajen yin gyara alaƙa shi da iyayen domin bala'in shi na lalata alaƙarsa da iyayensa zai iya shafai to mace ta zama to yi ƙoƙari ta zama to tana yin haka sannan abu na goma sha biyu shi ne an ta ta ta'alla bisirki mace ta yi ƙoƙari ta yi kwalliya da gaskiya sannan wa an tattaɗi da bilkabiri ta nisanci ƙarya wannan yana da akwai wanda za ka ga tarihi shiru shirin masu ƙarya ne in ka ga tana dariya dariyar ƙarya ce idan kaga tana kuka to kukan ma na ƙarya take in kaga ta yi fuskar tausayi to fuskar tausayin ma na ƙarya ne komai kaga lokacin ko da mutum ya zamanto mafi yawancin rayuwarsa ƙarya ne yake tafiyar da ita akwai matsala kuwa sannan mace abu na goma sha uku shine Allah ta tattara min al-akari min al-akarina duk matsayin da Allah subhanahu ta'ala ya baki a rayuwa kada ki yi gizgiri ga wasu shi yasa Allah ya sai ya yi na amanu la yaskaru qawmun min qawmin kada wasu mutane su yi iskiri ga wasu mutane a sa an yakunu khairan min ta yi wacce kike ma iskiri kike rena a zaman su ta fi ko a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in a sa an yakunu mai min yanzu da kuma da a gidan biki da ka ga matan manya sai su koma gefe saboda irin wayoyin da suka rubu da irin mai irin jakar da ta ratayo da irin atamfar da ta sadama ta tashi ko sai a kalla kasan atamfar ta sai a gama ta kunna wace atamfa ta to yanayin daga kallon kasan atamfar an gane kowace iri da wayar da kika ruku da jakar da kika ratayo shi zai ba da dama kin ki take zo nan ko ba ki ba to karfi haka wannan ba shi da kyau in mutum Allah ya kai shi wani matsayi ya wulaƙanta wasu mu mun sha ganin irin wannan wa'azin a raya gobe Allah zai iya sauko da kai ya ɗauki wanda ka wulaƙanta ya ɗora mana ya ku komai sauki shi ta Allah ya ce wala ni sa'un min nisa'in asa'in yakun khairan minhum sannan yana daga ciki abu na sha hudu shine zamanto an tafuna mutawadi a tabbata ta zamanto mai tawadu ba'idatan ta zamanto tana nisantar adal kibir wal fakar wal wala da girman kai da takama da nuna ita wannan abin sai a hankali duk mutumin da yake neman girma mace ko na mada to kishi girman zai zai samu shi dan adam yadda Allah ya shi ko kafi in kana nuna mai kafi shi kana mai daga akwa zauna a lafiya shi shi yasa wanda ya kowa a wajen Allah shine annabi Muhammad amma bai dauki abin da zai ba tare da yawon amma ko zaune yake da sahabbai daga nesa an ba ce maka aka gashi ba ba ka gane ba dan bai nuna musu bai musu alfahari to ba a san wannan sannan ana so abu na sha hudu ko na sha biyar shine an tsoron biya abu na aha yayin da yayin suka taso ke kokari ke masa tarbiyya ana a kan san Allah da kuma san annabi Muhammad musamman wannan zamani da aka waye gari kai farmaki akan mutuncin annabi yake da sauki to ga wani ya ce inda annabin zai taso daga makka ya zauna sai ta kawo shi ware kuwa a nan kasar akwai ana yi to ki kokari yayin da yayan ki suka taso sun suna yan kanana ki kokari ki dinga nuna musu Allah da annabi sun fi girma sama da kowa wannan yana da gaske sannan ki yi kokari ya to a karkashin wannan waran turabbiyahum kazalika alim tibami walidi walidi yi kokari wajen san yaran su suke tasowa ke musu tarbiyya wajen da ubansu kada ki kuskura yaran ki suna tasowa ke musu tarbiyya wajen rena mahaifinsu kan ki haka akwai wanda da suke wannan ka nuna matar da ubansu ya taso mai taba mata bai taɓa mata komai ba فأنه أن لا تساعدهم على أمر يكون الزوج يكره الزوج kada ta kuskura mata idan tana da abin da ta san mutum bai so kuma shari'a ba ta yi da abin ba ta taimaka ma yaron su gaba da yi na kusakure kace haka sannan abu na sha shida shine an tausayi da anil ghadabi wal infial da wanda kika san zai bayar ga zuwa ki dinga yawan fushi to ki dinga nisan kasa domin fushi da kuke gani matsala ne yanzu akwai mafi yawancin mata na fama da jini Sai daga cikin hanyoyin guda hudu da malamai suka faɗa ko asiri aka wa mutum idan aka turo aljani yana bunka akwai aljanin da zai shekara hudu yana bunka saboda a samun aka bashi to wani lokaci da kin yi fushi ya wuce gona da iri ya wuce ƙa'ida a daidai lokacin da kika yi fushi aljanin da aka turo zai iya amfani da wannan damar abin da aka turo sai saka jikin ke wuce shi yasa ko ga annabi ya karanta da cewa idan mutum ya fushi farko ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim idan yana tsaye ne ya zauna in ya zauna fushin bai tafi ba ya tashi ya je alola in yi alola fushin bai tafi ba ya fara sallah in Allah ya tafi fushin zai sannan yayin da mutum yake cikin fushi in kika fusata sai ki kokari ki kama bakin ki kace dinga magana a lokacin duk wanda ya fushi kuma yana magana cikin fushi daga ƙarshe sai kafin an gama yanzu yana bada hakuri to dan girman Allah ayi hakuri wallahi da lokacin da nake magana ne na ne ya bace yaro in yi laifi sanda mutum ya fusata ya kama shi ya hukunta da zai huce shi in ya kalla sai ya gaba irin wannan hukuncin ya kamata ya yi saboda ya riga ya kasar sannan abu na sha bakwai shi ne an tuhatar alama faran Allah alaiha min ibadat mace ta zaman su tana kokarin kiyaye abin da Allah ya dora mata na ibada da dama daga cikin mata suna wasa da ibada musamman ibada ta sallah akwai yadda na je wasu 'yan mata ne furta a ba sa sallah wai an faɗa musu mace ba za ta fara sallah ba sai ta yi aure to daga lokacin ne in ta aure duk zinaban da ta ba an yafe mata ba sa yin sallah wata ce ka ga da daddare tana sallah sai ka ci ɗan ƙwaya saboda da da sai asuba ba sai azhar ba ba sai al'asar ba ba sai magriba ba a lokacin sallar isha ne za ta hada za ta bige to wanda ma mai ɗan kokari ne akwai wacce kawai in sallar ya samu ci in bai samu ba shi kenan in azhar ta zo in ta samu daman yi shi kenan ba ta samu daman yi ba to wannan ta ja an riga an tsallake ba sai ta aiki ba wasa da sallah yana daga cikin abin da yake jawa mutum ya mummunan cikawa mace ne shi ko namiji shi yasa yake da kyau iyaye su dinga sa ido a kansu ƴaƴansu tun sanda suke tasowa suna ƴan ƙanana wajen kula da abin da ya shafi al'amari na ainihin wato ibada shi yasa za ku ga saboda wasu yaran sun taso yanzu ba su saba da ibada ba da girman su yanzu ba fa al'ada take ba amma ba za ta yi azumi ba ko ta ce ta dauki azumin wallahi ba ta yi wata kwana za ta samu ta ɗibi girkin ta tafi ko kuma ta cigaba da zara idanu tana kallon mutane ana azumin nan yana wahala kuma tana ƙarin bayani tana ai ranar da ake ba kawai ta mutu a tare kuma ba ta yin azumi abu na goma sha takwas shi ne ya su mace ana so ya su an tuhibbal khaira wata a jahilatan ila ne. ki zama kina san alheri sannan ya zama to kina kokari gurin yaduwa alheri ba kina san sharri ba kuma kina kokari gurin yaduwa sharri domin abin da kika aikata shi zai fi ki bayan rayuwar ki ta yanke ta koma zuwa ga Allah in kin yada alheri alherin ya ci gaba da mai in kuma kin yada sharri ne to sharrin zai ci gaba da miki Allah mu da sarki ya tsare sannan an ta'attara bi anna zawjaha sannan yana da kyau mace ta san cewa kowace mijinta ne shugabanta shi yasa ake cewa a irin matan da suka fito na baya akwai matar da ta ce mijinta da ta aure suka aure wani wajen shekara arba'in da biyar ta ce ba su taɓa amfani da kalmomin ginin wannan da in zamani ba cewa yana son ko tana son shi take a ta ce amma ba sa rikici zaune lafiya suke saboda su a can baya ta ce abinda aka koya musu aikace abar biyayya da girman amma yanzu da kalmomi na soyayya ana yi daga yarinya ɗan firamare ta rubuta takarda an ka ɗauka ka karanta na ka ɗauka profeso ne rubuta ta saboda tsabar zunzumi sun kare da ke ta rubutu ya wanda in ban ganshi ba ba na da bacci kuma karya take ya wanda yana ganin shi na jana kuma karya take ya ya wanda an ba aure shi ba kai na shiga farkon majalis. ko ba yadda za ta shiga ya fara dan zuciya ta ya kafa mu ya waye ya farin wata ya sauraro duk sai an gama sai an zo suka kuma zaman auren ba zai ba saboda mafi yawanci yanzu dan mata a hausa mun suke koyon soyayya su kuma fafi da shi ila yau wanda bai da abu ba zai iya ba da shi ba su da suka ce za su koya muku zaman aure su su yi auren mana ta yaya su sun kafa yin auren su zauna kuma su ba za su koya muku na aure abin ba wannan maganar ba za su rena wayo ne kawai to shi yasa ba a so mace ta dinga kiran mijinta da sunan sunan shi wata idan mijinta sunansa mamuda to mamuda ba za ta sai ba baban wane ba takayawa ba a maimakon sunan ya zama to akwai dai wani suna na girmamawa da suke kiran mijin da shi babu wallahi idan sunansa tanko haka za ta kira shi tanko in yaro za ta tura ta ce a kira shi aka za ta ce je ka kira min baban ka dan ka ce zo na kira shi za saboda Allah a sai a hankali gari sannan abu na ashirin shi ne an ta'alama bi anna haqqa zawji alaiha azimun a'zamu min haqqiha sannan mace ta san cewa haƙƙin mijinta da ke kanta yana da girma kwaran da san dauki annabi ya faɗa ya ce la tu'addunna huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu sura na kiyama yayin da alaƙar aure ta haɗa ko da mutum kina da haƙƙi a kan shi yana da haƙƙi a kan ki to kasancewar shi bai sauke na shi haƙƙi ba ke kar ya zama miki dalili wajen kin sauke na ki na ki ainihin wato haƙƙi don haka in aka tafi lahira da a je lahira don girman Allah a nan wajen wani yana neman haƙƙinki haƙƙin shi a hannunki da a je lahira ke kina neman haƙƙinki a hannun wani wanne ya fi sauƙi a je lahira wani ya sha ki an mu an tuho gaban Allah yana neman haƙƙin shi a hannunki da a je ke kika sha mutum an tuho kina neman haƙƙin ki gaban Allah wanne ya fi sauƙi gara mutum a je shi yake nema da addu'a ana nema a hannun shi na kama na lokaci ya ku sannan abu na ashirin da ɗaya wato ya kasance an turatti da filis tirafi bil kafa mace ta yi kokari wato ta saba da idan namiji ya gudunar da kuskure ya bayyana kuskuren ne ta karba bal tasra tirafi wato wasu tuwaddibu sababa ta yi kokari ta tabbatar da cewa kuskure ne in kana da uzuri sai ta namijin bayani amma akwai matan da suke mutakar gire ne mu'alidai ne abu za su yi ba daidai ba ya tabbata kuma ba daidai ba ne amma ba za su taɓa sallama ba daidai ba ne mutum ya ja ta ja ya ja ka ja har sai an zo an samu mai har sai an zo an samu matsala me yasa Allah subhanahu ta'ala da ake masa laifi ya to akwai wanda suke mai laifi amma yana son su suwaye shine ya faɗa cewa inna Allah yuhibbu tawwabin duk mutumin da zai ma'alla Allah laifi ya gane ya yi ba daidai ba ya koma ya nemi Allah ya fiya to ba za ku bata da shi ba amma wanda zai ma'alla Allah laifi ko a jikin shi bai ji a wani abu ba to wannan ne ake bata wanda kuma ba za a shirya ba to shi yasa sai bahaushe ya ɗauki wannan kalmar sai ce mata mai natu ba ba za ka rasa baji ba duk matar da ta ɗabi'antu yayin duk da ta yi kuskure za ta bujiro da kuskuren a gaban mai kuma ta nemi yafiya to za ka ga babu yadda za ya zama su an yi bata wadda aure zai lalace amma wacce za ta yi kuskure ba ta ma yadda kuskuren ba ne abu ana ta rigima ana ta jayya a yanzu nan za ka ga an daga mata jan kati a ciki. Ni gida sannan ya zama to abu na ashirin da uku shine an ta kuna zaka an ta kuna zakira sallani wato ya kasance mace an ta kuna za ta zikir lati yal hadu lisanaha da'iman da zikir lati ana so mace ta yi ƙoƙari ta zama to ta saba da zikirin Allah mafi yawancin lokuta tun daga karatun Ƙur'ani. a zakatun nan da ake na bayan sallar asuba a zahar la'asar magariba isha'i ya zama to mace tana ƙoƙari amma yanzu kun zo kun shiga daga NBC 1 mbc 2 mbc 3 mbc 4 sai arewa ta tuhu yanzu shirin nan na daɗin kuwa wata in tana baka labarin shi da adadin episode nan da aka yi da inda aka tsaya da inda aka abin nan da sabo da aka faro yanzu Wala sai ka sha mamaki ta san tashar daɗin kuwa. tun da bar da shirin da akwai tashar daɗin kuwa. akwai farin wata akwai taurarwa akwai gamzaki akwai african magic akwai a aflaf akwai bollywood to wannan in ta zauna ta ɓata lokaci a kan sai ka sha mamaki ba ta tafi ballantana da Allah ya tashi ai ya yabi cewa wazakirin Allah ke wazakirati akwai masu zikirin Allah maza da yawa yanzu akwai wanda da a cikin azaman nan ba su da lokacin karatun Qur'ani amma suna da lokacin kallo wata kuma sai ta aika a karɓo wata walanci na kafir guda goma sai ta zo ta sa sai ta ce wa ai yaro zaman banza waye da ke zaman banza bargara ce wannan sannan abu na ainihin wato ashirin da uku shi ne ana so an tumani a ko Allah tumani a an yi jami'a ha zauna bin tsarikin lantin yar gabu wal kafiyar lantin yuridu an hafi shi ne mace zaman to ta hana mijinta saduwa da ita ta hanyar da yake so in dai ba Allah bane ya haranta haka akwai abubuwa da dama namu ne na addini amma aka sake ciki aka dauka cewa an ruwa kai kuma bayan ara ake a wajen ɗaya daga ciki yanzu in kana faɗar wani abu sai ka ga wata ta ɗora kanta a ka irin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an faro ta amma abun bakin ciki sanda kake ba mata shawara siyasa ciki suna ganin yana da nauyi ba za su iya ba bai hana kuma idan rigima ta taso ka ga mutum din za a yi fada kuma yana kimanta a a waje kuma kowa yana kallo wannan yana ci to da haka sai an yi kokari an gyara wannan abu na ashirin da kuma shine an ta kura mace ya kasance wato mai ainihin wato kokari ce wato Allah ta kuna magurwatin bi shababiha wa jamaliha ba a so mace ta rubu da datta da kyanta da kuma ilimanta ko wani matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ba in dai kika aure miji dama kafin ki aure shi kin san wa kika aure. da akwai matan da za su aure aure ba sa mutunta mazajen ba sa saboda la'akari da suna da kyan da ka sake ni mana ai wani yana jira ka sake ni mana ai wani yana jira sannan yana daga ciki sannan ana so mace ta kasance tana da ainihin wato tsabta ta bangaren abin da ya shafi ainihin wato jikinta da kayanta yanzu akwai matan da kazanta take kashe musu abu. akwai matan da na sani bera ya kashe mata aure ba ana da daki ba don matan da duk wata za ta canza dakin kujeru daga nan a mai da su gado a nan in akwai rami a dakin ta da ya tushe za ta sani ko ya buɗe ko za ta sani ko ba za ta sani to ta zo ɗanganan da kullum cusa kaya take sun fi shekara wasu kayan inda aka cusa da suna da ya zo ya ajiye kuɗin shi bai gani ba ashe bera ya ja kuɗin ya cike rami ya ce na kuɗi ta kuma ta sanda magana maganar kuɗi ba shi ke nan sai rigima ta tashi sai ma mara mare Ya wani ya mutu an zo kwashe kaya sai aka ga ashe bera ne ya ja ledar kuɗi ya cike rami waye ya ja wata da safa idan ka je kofar ɗakin ta aka za ka ga da kulaje da kyankyasai suna sun kuma ne dubu suna bare suna kai su saboda rashin tsafta shi yasa yanzu kasashen da suka ci gaba ba a auren da yarinya haka kawai sai an koya ma yarinya ga yadda za su yi zaman aure kafin aure da wata biyu ko uku ko ɗaya za a kai ta gidan da za a koya mata yadda za a koya mata abinci a koya mata kayan wato sa kaya daura dan kwali a koya mata tafiya a ceto tafiya a gaban nan namiji ba haka ake yin tafiya ba ga yadda ake yin tafiya ba yan ruwa ta ɗibo daga can kafin ta kawo a ce ga yadda ya kamata su taho da ruwa ga irin kofin da ya kamata amfani da shi sannan za a ɗibo ruwa amma da zuwa ta yanzu ta ɗibo ruwa ba da gudu za ta kara so ta an jawa shi a jiki ba saboda sai da hali haka ake mune yanzu a nan tsakan da yarinya ta yi aure ta yi haihuwa ɗaya biyu ita kanta ta yi tabarin ya bace in za a tafi unguwa sai ka kanta da takalmi a mota ta shiga layin tsofaffi masu shekara ta wai ta ma bayan ya bace akwai yanzu da dama daga cikin mata wata da ta ɗauko dutsen goje kafa tana goje kafarta za ka ziyara yaron ta ya wallahi shi masu yari sai ya ina saboda ya san in ba in ba unguwa za ta mutu ba za ta goge kafarta ba sai da ya ga tana goge ta to akwai inda za ta zai ce wallahi shi ma sai akwai matan da yanzu mazajen su ba sa yadda su kwanta su sa kanu su wajen ba saboda wani kafin gari da ya ta goge masa kuma su da masan da yake ta wani tsamar bala'i haka ake wasu ma matan fasan da ke kafa su shi yake ya gamu su zanen gari saboda Allah ai ba daidai bane dole sai an gyara yan kayan nan da ake siyarwa na ya tuce wa masu da nan da su jins ɗin nan da su t-shirt ɗin nan da waye da waye ki je ki siyo a kasuwa ko ki sa mijin ki ku tare da su ne ki zo ki dinga sawa a gidan ki kokari ki kange mijin ki daga kallon wata mata a waje amma ana faɗa mata wannan karatun mata na ce a'a alaga ta wala sai ta ce wace ta kuma kuma sai ta ƙi sai ka ga yar iska ta ta ɓata mijin da yana dawa ƙarfe takwas sai kuma dawa ƙarfe goma sha ɗaya gare kuma mun kika yi magana a balai waye ya su suka da mace ce za ka ga yanzu samun ce aure ba ta yaɗa kowa ya ga mamanta amma da ta yi aure in ba sa'a a mota za ku haɗu da ita haihuwa ne tana zaro mamanta sauyin riga sai ka ce ku ga roba a gare haka ake saboda Allah ba dole aka samu matsaloli ba sai an gyara tafiya sannan ana so mace ta kasance tana biyayya an tufi abu idza amana ne amrin laysa fihi ma'asiyatu lillahi wa rasuli duk sanda namiji ya baki umarni ce ki wani abu ko ki bar wani abu in abin ba saba ma Allah ne, to ba a buƙatar ku yi jayayya da shi ya ce masa in ji kawai za ki ko za ki ainihin wato bari ba a buƙatar irin wannan sannan yana ciki idan a aka shi'an idan kika ɗauki wani abu kika ba mijinki kaki masa guri kaki masa ne domin akwai matan da akwai waɗanda in suka yi masa abu to kuma daga baya za ka shafu shi yasa shari'ar musulunci ta yi hikima da ta tashi matsalar saki sai ba ta bashi a hannun mace ba sai ta bashi hannun namu yanzu yau matan da ke wurin nan da ra'a ce an ba da dama daga yau duk wata mijinci ya mai abu ta sake shi da wata ajiyar din nan cikin ramadana sai ta sake mijinta sau talatin da takwas da yayi numfashi za ta fi taimi ta sake shi sau da haka ba daidai ba ne lokaci ya yi

cikin darasin da kun kawo ina tambo a ba na da ba na yanzu dai don karatun da aka ina ɗan hizba mata akwai tambo da aka kawo na karatun da eh ina suke in ta shaye karatu za a anka in ta shaye karatu ba ta ba ta Thank you. akwai samun matsala amma dai